بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله دكا godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau litinin shida ga watan rabi'u Sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 25 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladi. za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin annuqaya fi 14 ilman a inda muke karanta ilmu tafsir a ciki kuma wannan shi shine darasinmu na goma wannan darasi wannan babi da muke ciki muna magana ne akan abin da ya shafi mayar ji'u ilal ada inda malam ya ce wa ha mayar ji'u ilal ada wa huwa sita kuma daga cikin abubuwa na ulumul qur'an da suke da alaka da yadda ake karanta alqur'ani mai girma akwai abubuwa guda shida waɗannan abubuwa guda shida su ne ɗaya kenan walibci da'u biyu kenan sai al'imalatu uku kenan sai almaddu hudu sai kuma takfiful hamza biyar kenan kana sai al'idgham shida kenan waɗannan abubuwa guda shida su ne abubuwa da malam ya ce suna da alaƙa da yadda ake karanta alƙur'ani mai sai ce alwaƙufu wa liftida ma'ana a cikin shida na ɗaya da na biyu su ne alwaƙufu tsayawa wa liftida da kuma ci gaba da karatu bayan an tsaya to muna kan maganar alwaƙufu wa liftida a darasin da ya wuce sai kuma lokaci ya mana halin nasa a darasin da ya wuce mun yi magana akan cewar waƙafi ya kasu kashi uku muna magana akan haka sai lokaci ya katse mana bayan mun yi magana akan ta'arifi menene waƙafi menene kuma aliftida me alwaqfu menene aliftida Kowannan su a ɗaiɗaikunsa sannan kuma idan aka ce alwaqfu aliftida me ake nufi sannan muke magana na tasiri ilimin waƙafi da yake da shi kuma a karatun da muka yi jiya lalle ilalla mun sa akwai buƙatar haka sannan kuma malamai da suke magana sun tabbatar da cewar muhimmancin wakafi sanin wakafi ba ƙaramin muhimmanci ba ne har ma karanta maganar eh, tajul qurra muhammad ibn muhammad ibn yusuf al-jazari rahimahullahu azza wa jalla a cikin jazariya da yake magana akan abin da ya shafi muhimmancin wakafi ya ce wa ba da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifati al-wuqufi wa ba da tajwidika lil hurufi bayan ka iya faɗan harufa da su da kuma san hukunce-hukuncen tajwidi to labudda min ma'arifatul wuqufi ba makawa tilas sai ka san hukunce-hukuncen waƙafi da kuma hukunce-hukuncen tashi da ake yi a inda aka tsaya duk waɗannan bayanan mun yi su jiya har muka zo daidai inda waƙafi ya kasu kashi uku kashi na farko alikhtiyari kashi na biyu alikhtibari kashi na uku al in aka ce alikhtiyari shi shine inda ka zaɓa ka tsaya ba wai numfashinka ba ne ya ɗauke sannan kuma ba wai malaminka ne ya tsaye da kai ba shine ne amma yana aka ce al'ikhtibari shi shine inda ake jarraba ka malam ya ce tsaya nan sunan wannan wakafi a al'ikhtibari al'ikhtirari shi kuma hukuncin shi kuma tsayawa ce ta gaggawa wuri ne sauka aka yi saukar gaggawa to kuma galibi saukar gaggawa kai tsaye sai ka koma baya kamar yadda ibn jazari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqf mutarran wa yabda qablahu yana da dama ya tsaya mutarran idan buƙatuwar tsayuwar ta kama shi nan da nan amma wa yubda qablahu zai fara ai wa yabda shine wa yabda qablahu zai fara ci gaba da karatu amma zai koma baya ba daidai ne inda ya tsaya zai yi bayani ba waɗannan auqaf nau'uka guda uku haka malamai suka kasafta su sai muka shiga magana akan al-ikhtiyari waqafi al-ikhtiyari muka ce haka suka shi nawa hudu akwai al-waqfu tam ɗaya kenan sai kuma al-waqfu al-kafi biyu kenan sai al-waqfu al-hasan uku kenan eh, al-waqfu tam al-waqfu al-kafi al-waqfu al-hasan waɗannan waƙafi guda uku dukkaninsu tabbatattu ne amma alwakaful qabih yana tare da alitirari wannan ba halataccen ba ne mutum dole in ya tsaya sai ya koma baya wannan karkasuwar waƙafi al zuwa wannan kashi uku kana dama ka tsaya akan attam kana dama ka tsaya akan alkafi kana da dama ka tsaya akan alhassan wana ji da kyau ko amma ba ka da dama ka tsaya akan al-qabih abinda muke nufi idan ka tsaya a kan attam kuma kana so ka ci gaba da karatu ba sai ka maimaita baya ba idan ka tsaya a kan alkafi kana son ka ci gaba da karatu ba sai ka tsaya kan ba sai ka sake maimaita baya ba haka na in ka tsaya a kan alhassan ba sai ka sake maimaita baya ba amma in ka tsaya a kan alkabe to sai ka sake maimaita baya to wannan karkasuwar a matsayinmu na 'yan koyo insha Allah ta'ala shine karkasuwar da ibn al-jazari ya ambata a cikin muqaddima ɗaya kenan na biyu galibin malamai na magharib galibin malamai na masharika duk sun tafi akan wannan dama mun yi magana cewar malamai na maghariba ba su da karkasuwar wakafi zuwa haka wakafi ɗaya ne yasa duk wanda ya karatun allo zai ga wakafi da yake cikin ƙur'ani na ruwayewar shi da muke da shi kawai ɗugo uku ne duk wakafin iri ɗaya ne kullum da ke ko sannan kuma buku na ƙorani da ake da shi yanzu tsawon da ruwayarwarsu ko da ruwayar ƙalun da ruwayar ƙalun za a ga galibi wakafin guda ɗaya ne sadun ne iri ɗaya za a gan shi wakafin sadun ne ne sa kullum da ke ko shi ne sa ma'ana ke kenan mazhabin maghariba da mazahabin masharika a ɓangaren wakafi akwai inda suka haɗu kuma akwai inda suka sha tun da hata malaman ah, masharika ɗin ah, wakafin da suke magana a kan shi ya fi waɗannan da muka ambata to amma saboda koyo ne za mu a kan waɗannan abubuwa amma in ba haka ba al'imam muhammad bin taifur as-sijawandi eh? al'imam muhammad ibn taifur as-sijawandi asija wandi ya rasu shekara ta 560 560 ibn jazari 833 kaga yana gaban ibn jazari kenan nesa ba kusa ba to asijawandi ya kawo ya kawo waqafi a cikin littafin sa ilalul wuquf ya kawo waqafi akwai allazi yake kenan akwai almutlaq biyu kenan akwai aljaiz uku kenan akwai almujawwizu liwajhihi kudi kenan akwai almurakhisu li darura akwai almamnu waka nawa nauke ne kawo aga suna da dama amfanin da yasa na faɗi wannan shine waɗansu qur'ane da ake bugawa yanzu a duniya suna kan wannan mazhabin ne matsayinka na ɗalibin ilimi ya kamata ka sani kamar ƙur'ane da ake bugawa a pakistan da wanda ake bugawa a turkiya duk suna kan waɗannan ne inda zamu shiga karatun ne sosai da na zo muku da su kun gani Aman amma daman za mu faɗa ne don babu fa'ida ina fata mun fahimci wannan da ke ko a matsayin ka na wanda ke karatu a ulumul qur'an ya kamata ka sani cewar auqaf din ai da yawa za ga wani za ga wani qur'an da kake da shi waqafin da ke ciki ya sha bamban da wani to waɗannan su ne ƙarin karatu akan ina ina za mu je shine bambance bambancen su waɗancan da muka ambata Ina aka ce alwaqafu tam me ake nufi karatun da nake so mu fahimta a yanzu a yanzu da nake maganan nan ne wakafi da kana cikin karatun alkur'ani mai girma ka tsaya kuma za ka ci gaba a yanzu ba wai ka tsaya za ka je ruku'i ba ba wai ka tsaya da karatu sai an jima za ka ɗora ba kuna jina da kyau ko idan muka zo wannan babin shi ma yadda za mu karatun shi daban amma yanzu idan muka zo muna magana kan wakafi ne sawa'un kana biyawa a gaban malam ne kana tasni'i kenan sawa'un kana yi a sallah ne amma ba wai za ka wuce ruku'i ba fa to ya wannan wakafi ke? idan aka ce waƙafi tab ne cikakken waƙafi wanda yake karatun gaba bai da alaƙa da karatun baya la ta ɓangaren lafazi wa la ta ɓangaren ma'ana idan aka ce ɓangaren lafazi ana nufin irabi ana nufin li'irabi kuna jina da kyau ba ayar gaba ba ta da alaka da ayar baya kwata-kwata misali kana karatun ƙur'ani sai ka karanta wulaika alahudu min rabihim wa ulaika humul muflihun wannan yana da alaka da innal kafa rusawa wani alihim a anzartum am lam tunzirhum la bai da alaka da shi kwata-kwata bai da alaka da wannan kwata-kwata shi yasa suke kiran wulaika alahudu min rabihim wa ulaika humul muflihun a matsayin waƙafi ne ta ya za ka ce waƙafi kuma gashi aya ne kulwar da kyau ko ina fata mun fahimci wannan da kyau wakafi ne ta ɓangaren tsayawa saboda yanzu ka tsaya shi yasa ya zama waƙafi saboda ayar gaba ba ta da alaƙa da aya ta baya ta baya ba ta da alaƙa ta gaba wannan cikakken waƙafi ne cikakken waƙafi ne in ka karanta wannan in ka karanta ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun ka tafi ruku'i karatun ka yayi in ka rufe qur'anin ka sai an zuma zaka ci gaba karatun ka yayi kamar yadda nace zamu karanta a zamu yi waɗannan bayanan nan gaba insha Allah ta'ala sai waqafi na biyu alkafi shi alkafi ayar gaba ko karatun gaba yana da alaka da karatun baya amma ta bangaren ma'ana ba ta bangaren lafazi ba ta bangaren ma'ana ba ta bangaren lafazi ba ku kiyaye in mun ce lafazi muna nufin irabi fadin Allah ta'ala da ya ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kullu da kyau ko wannan ayar iya nan ta wadatar ba ta buƙatar gaba ba ta buƙatar ayar gaba amma ayar gaba khatama Allahu ala qulubihim tana buƙatar ayar baya kullura domin khatamallahu ala qulubihim kuma Allah ya rufe zukatansu zaka so ka san suwaye zaka so ka san suwaye to haka sune innal ladzina kafaru sune innal ladzina kafaru kenan yanzu ba za ka zo karatu ka tashi akan khatamallahu ala qulubihim ba kullura da ce ko ba za ka zo karatu anjima ba in kana karatun sallah in kana karatun sallah ko kana karatu a gaban malam kuna jina da kyau ko duk ƙarshen aya waƙafi ne sawa'un yana da alaƙa da ayar gaba ko ba ta da alaƙa da ayar gaba ayar gaba tana da alaƙa da ta baya ko ba ta da alaƙa da ta baya in dai ka kai aya to ka kai waƙafi za ka ci gaba da wata ayar ita ma in ka kai sai ka tsaya sai ka ci gaba da wata ayar ina fata mun fahimci wannan da kyau amma idan za ka rufe ƙur'ani sai an jima ka ci gaba ko idan za ka je ruku'i to shi ne fa sai mun ga ina ne za ka yanke domin zuwa ruku'i ko kuma domin ka rufe karatunka amma in dai kana tasmi'i ne duk inda ka kai ƙarshen aya ka tsaya ka kai ƙarshen aya ka tsaya waƙafi ne cikakken waƙafi ma'ana waƙafi ne da yake domin waƙafi a ƙarshen aya sunna ne waƙafi a ƙarshen aya sunna ne hisa ibn jazir ya ce illa rusul ayi zawis fal hasan fal hasan saboda ka sai a bambance mai nake nufi abin da nake nufi lokacin da kake biya ƙur'ani kai a karan kanka ɗaya kenan ko kake biyawa a gaban malam biyu kenan ko kake karantawa a sallah ka karanta wannan ayar kuna ji da kyau zuwa aya ta gaba zuwa aya ta gaba zuwa to kowace aya ka karanta wakafi ce za ka tsaya sawawun ayar gaba tana da alaka da ta baya ta baya tana da alaƙa da ta gaba da dai aya ta zo to ka tsaya ma'ana wannan wakafin abinda muke nimi da ka tsaya in ka tsaya ƙarshen ayar za ka numfasa ka ci gaba ba wai za ka sake maimaito ƙarshen waccan ayar ba ne ba za ka sake maimaito ƙarshen waccan ayar ba ne ina fatan kun fahimce ni da kyau to kun ga fadin Allah ta'ala da ya ce khatamallahu ala qulubihim ai farkon ayar wana ji da ke ko saboda haka idan kana karatun sallah ko kana karantawa a gaban malam sai ka karanta innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun zaka tsaya khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim zaka dora ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda kowanne karshen aya ne sai abin nan na uku kenan shine alhasan shine al hasan shi kuma alhassan shi ma wakafi ne da ake yinsa amma ayar gaba tana da alaka da ayar baya kuma sun yi kama da mi da alkafi al'attam ayar gaba ba ta da alaka da ta baya ba ta da alaka da ta gaba amma alkafi ayar gaba na bukatar ta baya amma ta baya ba ta bukatar ta gaba ta ɓangaren ma'ana ta ɓangaren ma'ana amma alhassan ayar gaba na buƙatar ta baya ta ɓangaren li'irabi ta ɓangaren i'rab misali misali sai ka ce alhamdulillah wannan ta cika amma za ka iya tashi da akan rabbil alamin za ka tashi ba zai yi ba saboda me saboda rabbi majrur ne ba a tashi akan majrur rabbi majrur ne ba a tashi kuma akan almajrur kuna ji da ke ko ba a tashi akan almajrur in ba ya zama karshen aya ko farkon aya ba in ba ya zama karshen aya ko farkon aya ba ai kaga ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin aya guda amma sai kuma ka karanta arrahmanir rahim arrahmani ai majrur ne arrahim kuna jina da kyau ko saboda me saboda farkon aya ne shi tsayawa a ƙarshen kowace aya wannan sunna ne ma'ana ba a cewa sai ka koma baya to kun ga ta yadda ya zama alhassan kenan to ko tun da dama aka ce yana da bambanci ta bangaren irabi lazim ya zama yana da bambanci ta bangaren ma'ana kenan saboda in ka ce alhamdulillah to yanzu allahu badal ne ko kuma mubdal ne rabbi shine badal ne to kuma ba a raba tsakanin mubdal da albadal ina fatan kuna ji jina da kyau ina fatan kun fahimce da kyau to waɗannan abubuwa waɗannan kasakashen kashen wakafi galibi a gaban malamai ake koyon su kenan kun lura da kyau saukar ƙur'ani ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba za ta sa a ce wai ka gama sauke ƙur'ani kai ma ka buɗe makaranta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan fa saukar ina nufin a gaban malam ya zama a gaban malam ka ta ba wai ka kulla kanka ne babu muzakara ko muraja'a ba inda ana buƙatar kullum ya zama na mutum yana jaddadawa domin waɗannan matakai ana biyo su da ɗaya bayan ɗaya har mutum ya ga ya lakanci waɗannan auƙaf ɗin da ake da su shi yasa ake da ƙa'idoji wurin tantance waɗannan auƙaf ɗin ƙa'ida ta farko a ina ake tsayawa a ina ne kuma ba a tsayawa ko kuma in ka tsaya a ina ne za ka iya tashi ba tare da ka maimaita ta baya ba ko kuma a ina ne ba za ka tashi ba lalle ilalla sai ka maimaita sai ka yanko wani wuri da ake a inda ka tsaya a inda ka tsaya shine suka ba da ka'ida suka ce asali ana tsayawa ne akan aljumla a tamma cikakkiyar jumla idan kuma aka ce cikakkiyar jumla ita ce jumla ismiya ko kuma jumla fi'iliya jumla ismiya ko jumla fi'iliya kun ji mana tajwidi kuma mun ga nahau ya shigo mana jumla fi'iliya ita ce wacce ta hada da fi'ili da fa'ili jumla ismiya ita ce wacce ta hada mubtada da khabar ta hada mubtada da khabar kamar Allahu nuru samawati wal ardh Allahu nuru samawati wal ard kaga Allahu mubtada ne nuru samawati wal ard khabar ne kaga wannan cikakkiyar jumla ce in ka tsaya akan Allahu nuru samawati wal ard ka tashi akan mafalu nurihi tsayawarka ta yi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan hakan nan hakan nan kuma jumla fi'iliya hakan nan jumla fi'iliya jumla fi'iliya ita ce jumla da ta hada fi'ili da fa'ili inda jumla ta hada fi'ili da fa'ili ana tsayawa domin waɗannan su ne umda waɗannan su ne umda a ɓangaren hau faɗin Allah ta'ala da ya ce fa'aradu bi kaidan faj'alna humul asfali kaga fa'aradu fi'ili ne da fa'ili ina ne ina fi'ilin shine aradu ina fa'ilin shine wawul jama'a ga kuma maf'ulin bi shine kaidan faj'alnahum al-asfali wannan kaɗan kenan akan abin da ya shafi inda ake tsayawa amma wuraren da ba a fara karatu a su na farko ba a fara karatu ba a tashi karatu akan al-mansubat al-mansubat abubuwan da suke mansu kaga duk abin da yake Mansu ba a tashi a kansa duk abin da yake mansubun ba a tashi a kansa in an ce ka lissafa mansub akwai me akwai almafa'i akwai almafa'i idan ka ce almafa'i su ne maf'ulun bihi maf'ulun dunahu maf'ulun fihi maf'ulun mutlaq zarfu zaman zarfu abin nan abin nan eh, eh, eh, a'a wannan suna bangaren furuf ne maf'ulun fihi shine zarfu din Kullum da ke ko kaga maf'ulun bihi maf'ulun li ajlihi maf'ulun fihi shine zarfin zaman maf'ulun dunahu da sauransu waɗannan mafa'il kenan to kuma ba su ne kaɗai ne masu ba ba akwai hal akwai tamiz akwai kaza duk waɗannan ba a tashi a kansu misali kenan yanzu mutum ba zai karanta fa'aradu bihi kaidan ya ce fa'aradu bihi kaida kaga ya tsaya tsayawa shi ta yi ko ba ta yi ba ta yi fa'aradu bihi kai da saboda an samu fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi to amma in zai tashi zai iya tashi ya ce kai dan faja allahumul asfalin ba zai tashi ba dan ba a tashi akan maf'ulun bihi ba a tashi akan masu ba zai tashi akan kai dan sai dai ya sake maimaitawa fa'aradu bihi kai dan faja allahumul asfalin in ba in ba abin da ya shafi ƙarshen aya ba don na maimaita mana ɗazu cewa ƙarshen aya da farkon aya wakafi ne mai zaman kansa misali innal abarara ya shirabu na min kasin kana kafura aya ce to za ka tashi akan ainan ya shirabu ainan ba mafulun ba ba ne mansubun ne amma za ka tashi akan ainihin ba za a ce wai dan me za ka tashi a kai ba yi mafi biyu ne ba a tashi saboda me farkon aya ne hakan nan kuma a ta da'una ba'alan zaro na ahsanal khalikin aya Allah rabbakum wa rabb aba'ikum al-awwalin aga farko ne shi ma mansub to duk wannan idan kana karatu a gaban malam ko kana biyawa zaka tsaya kuma ka tashi zaka tsaya akan atad'una zaro na tadharuna ahsanal khaliqin abinda muke nufi za ka tsaya ka numfasa sannan kuma sai ka tashi Allah rabbakum wa rabba aba'ikum al-awwal amma ba za ka karanta da atad'una zaro na tadharuna ahsanal khaliqin ka tafi ruku'i in ka taso daga ruku'i kuma ka fara Allah rabbakum wa rabba aba'ikum al-awwal ina fata mun fahimci wannan haka nan ba a farawa akan al haka nan ba a farawa ma'ana farawa in ka tsaya baka tashi akan al za zaka koma baya sai ka koma baya ka duba dai ina ne fi'ili da fa'ili yake ta inda zaka taso akan shi in ba abin da ya shafi farkon aya ba kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce alif lam ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ila الظلمات إلى النور بإذن ربهم Ila صراط azizi. alhamid aya shi gama aya sai ce allahi allahi allazi lahu mulku samawati wal ard kaga ai nan majrun amma da yake farkon aya ne zaka tashi a kansa haka nan ba tashi akan matufat ba a tashi akan matufat ma'ana atafi in dai ga matuf ga ataf ga matuf sai ka hada su <clears throat> sai ka haɗa su zan ba ku misali da kyau zan ba ku misali da kyau wacce aya ce za ka tuno ta tana da ma'atufat tana da atafi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati da kyau ko za ka ga akwai adafi akwai wakafi a kansu babu wakafi har sai ka je can kusa da karfe shi inda aka samu to tambaya anan ita ce tambaya anan ita ce ka ji abubuwan da ake bukata kafin ka tsaya da kuma inda ake tsayawa da inda ba a tsayawa kun ga inda waƙafi ɗin muna magana ne akan tajwidi amma ku lura da kyau inda na hau ya zo ya kaka gida a ciki ina fata mun fahimci magana ta da kyau ko yawwa ai dama asalin karatun a haɗa suke daga baya ne aka aka raba su wannan yasa malamai suka sanya alamomi saboda da karatu ya dinga ja baya ya dinga ja baya ya dinga ja baya sai aka sa alamomi nan ka tsaya nan kar ka tsaya nan dole ne ma ka tsaya nan kaza nan kaza nan kaza ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da ke ko wannan nan alamomi kun ga za su taimaka sosai da sosai don yanzu kana karatun ƙur'ani. kuma ana so ka gano nan fi'ili ne nan fa'ili nan maf'ulin bihi ne nan hal nan zarfu ne nan tamiz ne domin ba a tashi a kai nan kuma ana tsayawa a kai nan ta ina za ka gane cewar nan za ka tsaya amma in za ka tashi ba sai ka maimaita ba nan ko in ka tsaya ba za ka tashi a wurin ba sai ka dan koma baya ka janyo ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan yasa malamai suka yi bayani kan abin da ya shafi alamomi na wakafi alamomi na wakafi a kawo kuma na ce kowanne mai zo da alkur'ani mai girma wanda ya fi karantawa musamman bugun madina musamman bugun madina a bugun madina a can shafin karshe shafi mai abin nan lam za mu ga akwai inda aka rubuta alamatul waqfi alamatul waqfi alamomi na waqfi guda nawa kake da su a naka qur'an da ke hannunka eh kowa ya faɗa nashi alamomi nawa yake da su akwai wanda yake da alamomi hudu a'a wai kun ga ana wata magana kowanne fa nashi zai duba kowanne nashi zai duba baka bukatar ka duba na kusa da kai baka bukatar ka duba na kusa da kai kai a ƙur'an da ke hannunka guda nawa ne ya isa zan yi tambaya akwai wanda yake da alamomi guda hudu to kun ga wannan zai taimaka maka a duk karatu ka yi haririn. mahallal nisa ko mahallal ikhtilaf duk ba mai alama guda hudu kulwar da ke ko ɗaya kenan akwai mai guda biyar akwai wanda yake alamarsu su a ciki guda biyar ne akwai masu guda shida akwai masu guda bakwai akwai masu guda takwas wana jina da kyau a'a ka duba na mana ba kana irin ka ba akwai masu guda takwas kenan kenan guda biyar almuttafaqu alai wana ji da kyau an yi ittifaki akan guda nawa guda biyar an yi ittifaki akan guda biyar malamai sun kara ma juna sani akan guda nawa biyu na shida da na bakwai ba shi nan ba na shida da na bakwai cewa ne ku faɗa mana eh. ya ce nasu biyu ne ya isa ya isa bugun wace ƙasa ne bugun wace ƙasa ne a ya isa ni aini za ku saurara darul bayda Dimash mushaf afirikiya mhm. ah. ba shi wani udus wana jina da kyau ko to mai da hankali wannan alamomi na wakafi da aka sa suna da matukar muhimmanci suna da matuƙar mahimmanci na farko shi sa na ce a zo da bugun madina shi sa karatunmu na jiya na ce a zo da ƙur'ani bugun madina za ku iya cin haka na nasarta bugun madina eh yawa domin bugun madina waƙafansu mimun da jimun da suli da ƙili da ta'anuk babu lam alif Kulwar da ke ko amma a na wasu akwai lam alif musamman bugun misra ko bugun abin nan dimashq ko kuma bugun abin nan hafi ifiritiya na mutanen sudan aka yi ko wana jina da ke ko to waɗannan alamomi waɗannan alamomi da ake sawa ijtihadi ne domin a kawo mana nesa kusa ijtihadi ne domin a kawo mana nesa kusa kuma ku lura da kyau ai a ɗazu na karanta mana magana a sijawandi waƙafi a wurin a sijawandi muhammad ibn taifur a sijawandi al-ghaznawi a da ku rike a sijawandi sai a ƙara muku al-ghaznawi kun lura da kyau ko ya da kara ta 560 malami ne sosai ina son ku gane wani abu shi ilimin waƙafi na alƙur'ani ilimi ne mai zaman kansa ilimi an rubuta littattafai a kai sun fi ɗari littattafai a kan bayanin waƙafi inda za ka tsaya da inda za ka tashi inda za ka tsaya da inda za ka tashi an rubuta littattafai sun fi ɗari kuma ana ci gaba da rubutu a kai wannan bayan da waɗanda aka rubuta a cikin littattafai na tajwidi ko littattafai na ulumul qur'an a'a littafi da guda domin bayani akan abin da ya shafi waƙafi kenan ba al'amari ne na wasa ba kasancewar shi ne karatunmu na farko insha Allah ta'ala zamu tafi akan tsari na bugun madina saboda darussa akan abin da ya shafi wakafi su suna bukata a yi musu daurori ne ba daura ɗaya ba ba wai shigowa cikin darasi irin wannan ba yana bukata ne a yi shi kuma a yi tatbiki ilimi ne mai faɗin gaske kuma mutane sun yi nesa da shi fiye da inda kake zato wanda yake in ba da haka ba <clears throat> da bai kai a ce mu dan istitradi akan haka ba alama ta mimun alama ta mimun shine alamatul waqfil lazim wannan alamar tana nuna wajibi ne dole mutum ya tsaya a duk inda ya ganta sai ga misali faɗin Allah ta'ala da ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون ba mutum ya tsaya nan ba kenan an mutum zai tashi sai ya tashi ina wal mauta ya ba'athuhum Allah kenan kuskure ne mutum ya tsallake wannan alama ya ce innama na alladhina yasma'una na walmauta. kulwar da kyau wannan saƙon ya sha ba da na farko na farko abin sani kawai waɗanda suke amsawa su ne waɗanda suke sauraro amma da ya haɗa walmauta sai ce waɗanda suke amsawa su ne masu sauraro da kuma matattu to kun sai aka sa mai alama sai aka sa mashi alama saboda kowanne sai ya lizimci waɗannan alamomi da aka sanya mashi alama ta jimun shine alamatul waƙafil ja'iz jawazan mustawiyar tarfai alama ta jimun tana alamtar da mu cewar duk inda kaga wannan alamar to ya halatta ka tsaya kuma ya halatta ka wuce wucewar ba ta fi tsayawar ba tsayawar ba ta fi wucewar ba wana ji da kyau akwai bambancinta da na farko na farko dole ka tsaya na biyu wannan jimun in ka wuce daidai ne in ka tsaya ma daidai ne sai suka ba da misali faɗin Allah ta'ala cikin suratu al-kafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية إيه؟ sun fito da inna ismu da abana ko mu karasa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim ku da kyau anan ya halatta nan ba mun tsaya kan jimin ba ya halatta kuma ka hadi nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim amanu bi rabbihim sai ka haɗi su kaga da tsayawar da wucewar da kade ne wani bai fi wani ba waqafi na me na jimu to haga kyau a ce ka yi sauka guda a gaban malam kana tsayawa a kan jimun gaba ɗaya mana ka yi itikanin ɗin tsayawa a kan jimu sannan sai ka zo ka yi wata saukar ita kuma gaba ɗaya ka wuce don kullum su tun da yana ganin wannan sai ga da wannan da tsayawa da rahin tsawa duk ɗaya ne sai zama na bai iya kowanne ba kuma gana so ka iya sai ka ɗauki tsagi na farko ka sauke da shi sai ka zo tsagi na biyu ka sauke da shi wannan kuma nasili ko sila da ake karantawa halamatul waqfil jaiz ma kaunil wasl aula ka tsaya amma wucewar tafi ka tsaya amma wucewar tafi akwai bambanci su da jimun ta yana jimun da wucewar da tsayawar duka ɗaya ne amma wannan sili tsayawar ta yi amma wucewar ta fi shi ne ba mu wannan misali na wannan aya da ke cikin tsoratu al'ana fadan Allah ta'ala a billahi minash shaitanir rajim wa in yamsaska Allahu bi durin fala kashifa falahu illahu sai mu tsaya kenan ku sai mu tashi wa in yamsaska bi khair wa in yamsaska وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير wannan in ka tsaya kan su sai kuma kana dama ka haɗa su wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu fala huwa wurin sai kuma na naqili alamatul waqfil Ja'is, ma a kaunil waqfi aula shi kuma wannan ka wuce a man tsayawar tafi ka wuce tsayawar tafi akwai bambanci su da sili akwai bambanci sili wucewar tafi wannan kuma tsayawar tafi ga misali cikin suratu al-kahfi biLlahi بالله من الشيطان الرجيم kar ku manta da nake ba wajibi ba ce, saboda idan kana karatun qur'ani sai abin da ya katse ka abin da ya shafi qur'anin ne to ba wajibi ba ne sai ka saki isti'aza amma idan kana karatun qur'ani sai wani abu ya katse ka wanda yake wajen qur'ani to za ka sake isti'aza karatu karatun ƙur'ani sai aka ce maka kuɗin maki sai ka ce a duba rigarka sai ka sake isti'aza ko a duba cikin riga ka yana cikin karatun qur'ani bai ci dan baya cikin ahkamun nunu na baya cikin ruhu oh, baya cikin kaza baya cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ربي قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل wanne muka yi ana tsayawa ko dama ya ce tsayawar ita tafi amma ya halatta ka wuce in rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun fala tumari kaga ka wuce ka haɗe sai kuna ji na da kyau ko kowanne zai rubuto min biyar biyar kowa zai rubuto min waɗannan wuraren biyar biyar a cikin ƙur'ani daman mana banda waɗannan banda waɗannan ka samu littafi ka rubuto min biyar biyar kun yi shiru sai alamatu ta'anukul waqfi ta'anuk inda waƙafi da waqafi suke kafaɗa da kafada kaga su nan dugo dugo mu a karatun allo duk waɗanda muke da su dama ɗigo-ɗigo guda biyu galibi tare suke zuwa da juna galibi haka suke zuwa na farko da na biyu sai ya ce bi haisu idza wuqifa ala ahadin al mawdi'ain sai da idan aka tsaya ɗayan wurare biyu la yasihhu al waqfu akhar ba za a tsaya a ɗayan ba in ka tsaya a na farko ba za ka tsaya a na biyu ba in za ka tsaya a na biyu ba za ka tsaya a na farko ba kuna ji da kyau in za ka tsaya a na biyu ba za ka tsaya na farko ba misali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إيه farko kenan ba tsaya ba ko kuma ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين an tsaya a na biyu an tsallake na farko wana jina da kyau mai bambancin su idan ka karanta wancan littafi ne wanda kwata-kwata babu kokonto akan kasancewar shi littafi hudan a fihi hudan lil muttaqin fihi aljaru wal majrur muftada hudan muftada ma'ana sai zama fi fihi yana cikin jumla ta gaba in kuma karanta zalika likita la raiba fi sai zama hudan muftada lil muttaqin khabar kowanne ka yi yana da sako da yake bayarwa kowanne ka karanta yana da sako da yake isarwa saboda haka za mu takaitu na ce mana abin da yasa za mu takaita kan wannan kan mai guda biyar shine Kur'ani bugun madina kuma bugun madina na baya bayan nan ba shine bugun madina na farko ba in kun lura da kyau babu lam alif a ciki babu lam alif a bugun madina sai a bugun misra ake da lam alif abin da za mu magana yanzu kuna jina da kyau ko shi ne kuma abin da ya shafi tsayawa abinda ya shafi tsayawa saboda za ka aje karatu sai an jima ka dora kuna jina da kyau za ka aje karatu sai an jima ka dora saboda za ka je ruku'i ko kuma biyawarka a gaban malam ta cika da sauransu dama na ce za mu yi magana shi to a nan za a yi la'akari sosai da sosai na farko ba a tsayawa ba a cika san tsayawa akan ayar azaba ba akan ayata azaba misali fadin Allah ta'ala cikin suratu annaba'i fadhuqu falan kuma illa azaba ƙarshen shafi ne mamu suna bayan ka ce fa zuku falan nazidakum illa azaba kuma ka tafi ruku'i baya cikin laduba baya cikin laduba sai ka karanta inna lil muttaqina mafasa kuna jina da kyau ko sai ka tafi ruku'i idan ka dawo daga ruku'i ka karanta fatiha ina za ka tashi ba za ka tashi kuma hada'iqa ba domin ba a tashi akan maf'ulun bihi ko kuma akan mansu sai ka sake maimaita inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba har zuwa ƙarshe kuna ji na da kyau kun bayyanci wannan a cikin suratul dukhan ذق إنك أنت العزيز إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ƙarshen wannan kenan sai kuma innal muttaqina fi maqamin amin to ai ko da zaka je ruku'i sai ka karanta innal muttaqina fi maqamin amin sai ka je ruku'i in ka taso sai ka tashi daga innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun mun ji wannan da kyau sai na gaba ba a tsayawa a tsakiyar kissa ko a rabin kissa a'a ana son sai ka kai kissa ne gaba daya galibi abin da ke jan hankalinmu shine zubin shafi ɗaya ko zubi na izu biyu ko na rubu'i ko na nusufi da sauransu asalin zubin izu da aka yi izu ɗaya biyu uku hudu har izufi sittin ko kuma juz'i da aka yi juz'i ɗaya juz'i biyu juz'i uku har juz'i talatin asali ba a kallaci tsayawa ko rahin tsayawa aka sa abin ba a'a magana ce ta wanda yake so ya soke ƙur'ani a kwana uku ina da ina za a raba mishi sai da ce to duk wanda yake so ya soke ƙur'ani a kwana uku to haka yanzu yana buƙatar a raba mai ƙur'ani gida nawa kenan gida uku to shi ne kashi na farko kaza kashi na biyu kaza kashi na uku kaza kamar rana ta farko kaza rana ta biyu kaza in ya tsaya wuri kaza to shi ne an raba ƙur'ani gida uku wannan lura da yawansa ba wai da lura wurin za a iya tsayawa ko ba za a iya tsayawa ba kun bayance ne da kyau hakan nan izifi izifi shi ma haka yake haka kuma da aka zo aka yi shafi shafi galibi a yanzu samari shafi-shafi ya fi jan hankalinsu kuma shafi-shafi asali ba wurin tsayawa ba ne zan ba mu gajeren a kan abin da ya shafi haka faɗin allah ta'ala wa ya sa'alu na ka an zilkam nai a ina yake a ƙarshen shafi sai ya karanta wa ya sa'alu na ka an zilkam nai kul sa'atu la alaikum minhu zikira sai ya tafi ruku'i sai ya dawo inna makanna lahu fil a wannan bi so ake yi ka fahimci ƙur'ani ana buƙatar da kake karanta ƙur'ani a sallah ko a gaban malami kake tasmihi ka san me kake faɗa to kuma waɗannan abubuwan in ba ka san ma'ana ba fa in ba ka san ma'ana ba to kenan ashe akwai aiki gabanmu wato aikin ta bangarori ne malami ɗalibi ne zai sauke a islamiyya in an dawo hutun islamiyya sai a bashi ɗalibai ya dinga biya musu saboda Allah an mutunta ilimi wallahi ba a mutunta ilimi ba to daga nan malinta za ta fara shigarsa a hankali a hankali ba tare da ya sani ba suna canza unguwa sai ga ya dace ya bude islamiyya za ga matashin sauri, alhamdulillah yana jan ƙur'ani amma ya tashi tsaya maka malam yana tsa sai ka ji kararararren gam kawai ya tashi ya danna maka tsayuwa a yadda bai kamata ba amma ta ɓangaren tajwidin ya yi kenan rabi i bai rabi ba tunda ibn jazari rahimahullah cewa i wa ba da tajwidika lil hurufi labudda min ma'arifatul wuqufi to kenan dole ka san wakafi a ina za ka tsaya ko a ina ne ba ka tsaya ba faɗin Allah ta'ala zukur fil kitabi Musa wa kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya a ina yake ƙarshen shafi yake to shi kawai saboda tsabagen shafi shafi yake yi bayan ya kammala watan kissar maimakon ya bar wa liman da zai zo ya dora nan gaba idan tarawihi ne ko tahajjud ko lura da kyau ko ko kuma idan ɗalibi ne yake biyawa a gabanka kake saurara mashi sai ka tsaye da shi a nan gobe in ya tashi sai ya taso daga wannan ayar ƙarshe a shafin sai ya ɗora a sama amma ya za ya tashi wa na dai na hudun janibin turin aiman a raka ta biyu ko a karatu na gaba wa na dai na hukumomin kira shi shiwa don mai sauraron ka zai ce towa ina fatan kuma yanci wannan da ko malami da na biya ƙwar'ani a gabansa a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da na karanta ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab sai ina kenan sai wadhkurullaha sai da yace ce min in karanta wadhkurullaha fi ayami ma'dudat wa man ta'ajjal fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wa taqullaha wa alamu annakum ilayhi tuhsharun nan ya tsaye da ni karatu na gaba sai muka tashi wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya kun ga sabuwar magana ce sabuwar magana ce abinda nake so in ji hankalinmu shi ne karatu da yake zukatan malamai ya ninninka karatu da ke cikin littattafai kullum mutum sai zai iya ɗaukan littafi ya karanta ya gane wannan kuskure wannan kuskure domin Allah ta'ala ce ai balwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm kenan wajibi ne <clears throat> wajibi ne mu daɗa jaddada biya alƙur'ani idan inda ka biya iya inda aka tsaya kenan to yanzu za ka je mataki na gaba kuma inda za a daidaita maka ina ake tsayawa ina ne ba a tsayawa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da ka haddace ƙur'ani fa baka fa gama ba don daga nan ne kullum kana zurfi a karatun ƙur'anin ne kuma waɗansu abubuwan suna dawowa suna shigowa sababbi ai kaga yanzu ɗalibi da kake biya mai ƙur'ani kalma kalma sai an haɗa kalmomi biyu uku sai a ce sake haɗa su duka an ga shi wannan ba ba ta kan waɗannan ake ba tukunna a'a wannan wanda yake ganin ma ya haddace tukunna saboda wanda ya haddace ƙur'ani yanzu a ce a ba shi kwana shida kullum ya zo ya biya izifi goma mana ƙwarai kuwa tunda ya haddace sai a ba shi kwana shida kullum ya biya izifi goma domin a daidaita mashi karatunsa haka ake yi ko a biya a bashi kwana uku kullum ya biya izifi ashirin amma ba wanda zai haddace ƙorani ya ce ai ya kammala abin da ya shafi ƙorani wannan kuskure ne Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ta'ala ya tsare jannatu a ba a yi waɗannan ba a yi malamai wallahi in kana bin sallar wasu waɗannan duk ina faɗa muku ne a masallatanmu na sunna ba wai a wasu wurare ba malamai in kuna jin yadda ake karatu kuma a hakiki ce sai an yi limanci abin zai baka takaici sosai da sosai abin da zan kara mana shi akan wannan shine littafai da aka rubuta kan alwakafu wal iftida ba da zana ce mana an rubuta sama da ɗari ba akwai idahul waqfi wal iftida na al-imam Muhammad bin Qasim bin Bashar al-Ambari ko Ibn al-Ambari akwai al-qat'u wal itinaf na al-imam Ahmad bin Muhammad bin Isma'il an-Nahas annahawi al-misri akwai sharhu kalla wa bala wal waqfi ala kulli wahidatin minha kulura sunan wannan littafin sharhu kalla littafin yayi magana akan kalla da kuma bala da na'am wal waqfu ala kulli wahidatin minha da kuma yadda ake tsayawa akan kowace na almaki ibn abi talib hamush kenan akwai al-muktafa fil waqfi wal ibtida na al-imam abi amr usman bin sa'id ad-dani akwai al-waqfu wal ibtida na al-imam abi husayn ali bin ahmad al-ghazzal akwai nizam al-ada'i fil waqfi wal ibtida na al-imam abdul aziz bin ali bin muhammad al-tahan duk waɗannan malamai ne da sun rasu kaga na farko ya rasu shekara ta 328 saboda shekara dubu yau akwai al'idahu fil waqfi wal ibtida na muhammad na al'imam muhammad bin taifur as-sijawandi al-ghazanawi wani da ke ko ya rasu shekara ta 506 da 60 kunga ya dawo muhammad ibn taifur as-sijawandi sijawandi al-ghazanawi malami ne sosai akan alwaqf wal ibtida malami ne sosai mazhaba yake da ita mai karfin gaske ta alwaqf wal ibtida sai alhadi fi ma'rifatil maqati wal mabadi na al-imam abul ala al-hasan bin ahmad bin hasan al-hamzani akwai waqful qur'an na muhammad bin juma'a al-hibti al-hibti shi wannan littafin na wannan malami al-hibti galibin malaman maghariba da suke rubutu kan wakafi na alkur'ani da littafinsa suka dogara da wakafinsa suka dogara musamman ruwayar warshu da riwayar qalun da suke zuwa mana nan wurare. akwai manarul huda fil waqfi wa libtida na imam ahmad bin AbdulKarim al ashmuni al muqri'i akwai waqful qur'an wa wuquful wa afuhu fi tafsir na al Musa'id ibn suleiman ibn nasir al tayyar wannan yana nan da ran shi babban malami ne a kasar saudi arabia akan abin da ya shafi ulumul qur'an kusan dai a zamanin nan da ake ciki yana cikin manya-manyan malamai da suke magana akan abin da ya shafi ulumul qur'an kuma littattafansa shaidu ne akan haka daidai nan za mu tsaya insha Allah ta'ala karatunmu na gaba na gobe insha Allah sai mu shiga cikin littafin mu kai tsaye subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik